الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانقذتنا وفرجت عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة تمتعت وانا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنا أنت بها علينا لك دين أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم بارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا ولا تبرهم ووفقهم لدعاتك وارزقنا برهم اللهم ارزقنا ولا تنقصنا وعادنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وعافنا ولا تؤثر علينا وارض عنا يا رحمن يا رحيم اللهم اهدنا عجبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ أيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل كل ضيق واشفنا من كل داء وسقم برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا طاعتك ودعاء رسولك وعمل بالشارع اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan ci gaba da wannan darasi namu wato suratu al'amfal a cikin ci gaba da wannan darasi namu na dai a wannan gari namu na jega a wannan shiya samu samun ni'ima Allah ka ni'imta mu duniya da lahira to jiya in ba ku mance ba kun san mun kwana ayata uku. cikin wannan sura suratul amfani. wa ma kana Allahu li yu'adhibahum wa anta A anan muka kwana jiya nan za mu tashi a mu na'am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 فأنزل علينا حجارة من السماء أو بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت بهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون jiya mun kwana inda kamarai suke yin addu'a suna cewa Allah shi musu azaba to Allah ya ce wa ma kana Allah da yu'adhibuhum Allah bai kasance yana musu azaba da ma da abin da suka roka ba wa ta biyan kai ko maza Allah kana cikin su kana cikin su kan Allah bai musu azaba ko sun ce ai musu azaba kana cikin su kan ba ai musu azaba li'anna azaba idan nazala amma don azaba in ya sauko yana iya gama mai laifi da wanda bai da laihi walan to azab ummatu ba za a yi azaba ga wata al'umma ba illa ba da furuj nabiha wal mu'minina minha babu alƙaryar da aka azaba sai annabin alƙaryar annabin wa'annan mutane da bayan Allah mu'mine sai sun hita daga garin sallah Allah shi azaba cikin gari wato Allah in zai kawo azaba yana tsirar da bayi ne wayanda an nashi in dai ba su sun kai mai laifi ba to bai halaka su wa ma kana Allahu mu'adhibahum kuma dalili na biyu Allah ba zai musu azaba ba wa hum yastaghfiruna suna istighfari idan mutane na yawaita istighfari Allah bai musu azaba jama'a nan da ka ta faruwa yanzu kamar da nake ta maimaitawa a cikin wannan tafsiri na ina gaya muku laihi na aka mai ba a bashi hankali kuma an tabbatar da an yi mai laifi kun ji ya ce wa makanan lahu mu'addibahum Allah bai kasance ya musu azaba ba wa bi yastaghfiru da suna istighfari hmm. idan kuna istighfari kuna tuwa bai muku azaba domin na gaya muku an tarbi Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu a sami'ta Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul an nadamata tauba kaji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa yin nadama tuba ne ka ji shi kala na yace na ji ya ce nadama tuba ne do wanda ya gane ya yi lahirai ne ya ɓaci ya yi nadama ya ce Allah shiga wa samun ya tuba na an shi tuba to kun gani in ana mai ya yace bayan azaba ce to nan gare kuka je suna faruwa cikin kasa ga laihi na muka mai kuma babu wanda ka tawa da kai ne shi na ka kaddara mana abubuwan da ya ka kaddara mana amma kuma a tsaya a bashi hankuri har yanzu an ki tsaya a bashi hankuri to jama'a ku bashi hankuri kun yi laifi ku bashi hankuri kai jama'a kowa ya ce astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfirullah wa atubu ilayhi kai ba kafara an kace ku ba ko kurame kuke cewa an kai ku ce astaghfirullah wa atubu ilayhi sau أستغفر الله وأتوب إليه أستغفر الله وأتوب إليه من أرقوك ليس الله وأتوب إليه يا الله تدرج اسمائي وكنت رحمة Allah ya ce to in dai mutane na yi istighfari ya ce to bai musu azaba in dai suna yi bai musu bai musu azaba Allah ya ce wa anastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi hmm. yumatti'ukum hmm. mata'an hasana wa yu'ti kulli dhi fadlin fadla na'am wa anistaghfiru rabbakum ku yi istighfari ga ubangijin ku sun matubu ilayhi ku tuba gare shi in mun kai istighfari ne za a ba mu ya ce mace uku ukum mata hasara zai ba ku jin daɗi mai kyau na ajalin musamman ila ajalin musamma zuwa ga ajali a bayan ambato sannan wai utu kullu bi fadalin fadala wanda ya istighfari da yawa ya bashi falala dai wanda ya uku dai ga a ba shi lada uku wanda ga yini ya yi dubu goma a ba shi lada dubu goma wai wata kulla bi fadalin fadla wa in tawallau wa inni alaikun alaikum azaba yawmin kabir to ku ji tsoron Allah ku yawaita istighfari shi istighfari ba wai a yahe maka dai ba kayan daɗi za a baka yau mace uku mata an zai ba ku jin daɗi mai kyau wa ya qaumi Rabba rabbakum masu tubu ilai يرسل السماء عليكم بدرارا ويزلكم قوة إلى قوتكم kaga in mutum na isa gifari in mutum na isa gifari ka bar ganin ka yaro ka bar gani ne ya ya girme ya ya haihi babanka ma in kun ka jira da ya baka taimaki Allah yake ku isa istighfari yayi mi wa gina quwwatan ila quwwatikum ya ƙara muku ƙarfi ga ƙarfin nan da kuke da shi ai duk wanda ka gani yana yana yana rago ba kuma lahiya abai da ba yana rago ya su gabari abai ya su gabari abai ni ina son ya su gabari ni ina son ya su gabari in nace astaghfirullah astaghfirullah wani irin garbi ne gari cikin kaira to kuma ku yi wata yin suke gibari Allah ya ce bayyana azaba ga wani gare su wa ma kana Allah Allah bai kasance ne musu azaba ba wani ya saka tsaro muddin kuna ya suke bari zai kusa da azaba ko an yi kusa da ita za a yi nesa da ita le wujudul mu'minina saboda in kanga ana istighfari akwai mu'mini cikin gari al mustaghfirina fihim wa inda cikin mutane walaysa qawlul kufari fi dawafihim ghufranaka ghufranaka bil istighfar abinda kahire kai in suna dawafi suna ghufranaka ghufranaka yace wannan ba istighfari na ba Allah allazi yamna'u quwwal adab alaihim wanda ka hana azaba ta uku gare su li adam sharrihim don babu sharadi ne ba su cika sharadi ba sharadi shine imani babu shi gare su kama lauta zayyanu wato kama kama wanda yake cikin wacce aya lauta zayyanu inda kahire sun yi ta daban la'azaba nan da kafa kafaru minhum azaban alima da mun yi azaba mai dadi ga wanda suka kafirta to jama'a ina so ku mai da hankalin ku ku dibi abubuwan gabi da Qur'ani ya faɗi ba a yin azaba in annabi na cikin mutane ba a yin azaba in suna istighfari to jama'a abubuwan gabi kun san guda an gare mu yanzu hmm. ko san manzon Allah bai na yanzu a rangumin da aka yi mana don shi kun san ya wuce don bai nan hmm. to abin da ya rage mana istighfari suna abubuwa biyu Allah ya ce bai azaba ɗaya akwai to babu guda annabi sallallahu alaihi wasallam bai da istighfari ya rage mana jama'a ku yawaita istighfari in kun ka sai gida ku wada muku wayo ku yi ta istighfari ku wada ma abin nan matayen ku su yi ta istighfari ku wada ma nan ku da kannan ku su yi ta istighfari shi kadai ya rage mana yanzu kuma shi da shi Allah zai raga mana kamar wada wannan aya ta faɗi idan babu shi babu gafara babu tausayi babu shi. Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana to sai da kahire sun ka ja ka sai sun ka ce tsorance da Allah manzo Allah bai kwana maka yau don shi an ga raga mu tsorance da Allah ya kushe bangaren ko su kashe shi kan ya gudu ya bagari sai an ka ceto an raga masa don mummune sun ka ce tsoron ce da Allah da mummune da aka rage bagari sun ka koyi sai Allah ya ce wa malama Allah ya wa malama لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء أولياء إلا المتقون To ولكن أكثرهم لا يعلمون ولوكتين لسنك فور المؤمنين sai Allah ya ce wa malaman daɗa yanzu kam babu abin da zai hana su Allah ya yi arziba humullahu Allah shi musu azaba tun da sun kori muminai an raga musu don muminai sun ce ba su so sun kori muminai to babu dalilin da zai hana Allah shi musu azaba yau bistafi da takobi ba da kuruje ka bayan ne takka ayo urujul amina bayan kai sun sheka daga makka sun hidda masu rauni cikin makka mina mu'minina na mu'minai ai wa kada azabahum Allah bi badar wa gairi ai ku da an kai shi yakin badar duk wani wanda abu ba cikin su bai dawo gida ne ba ya fi kwanta dama dama an ci gamu ne aka raga mu sun ce ba su a koyon mu sai suka yi ta yakin badar suna ganin wai kai gare su yanzu ba mu musulmi tare da su duk wanda abu ba bai dawo ba hatta ba da cikin su inda babba na ba wanda ya dawo wa ya yasudduna an al-masjid haram suna danne mutane daga masallaci harami yamna'una an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wal muslimi suna hana annabi suna hana musulmi an al-masjid haram daga masallaci harami an yatuhu bi suna hana su dawa fi gare wa ma kanu awliya'ahu ko ba su ne 'yan masallacin ba kama za za'ahu kama wanda suka raya annahum mustahiquna walayata amrihi sun cancanci su jibinci al'amarin masallaci ma a shirke da shirkar su sun kace haka nan amma ba su ne majibintan masallaci ba wa hada raddun lima kanu yaquluna wannan raddi na ga abin da suka kasance suna cewa Na nahanu awliya ulbaiti mu ne wa waliyan masalla waliyan dakin ka'aba wal harami da harami wa nasuddu man nasha mu hana shiga cikin ga wanda mun ga dama wani da man nasha mu shigar da wanda muka ga dama Allah ya ce ba su ba ne. in ya uhu, illar almuttaqun babu wa'inda awwali ne sai masu masu takawa wa'inda suke masu jin tsoro suna kaucewa an shirki daga shirka Allah allazina la ya'buduna biyu ghayra wa'inda ba su bauta wani wanda ba Allah ba cikin masallaci harami su awwali ne walakin la aktharuhum ya alamuna. sai dai mahi yawan kahirai ko mai yawan ƙwarai shawa ba su san Allah wala ya talamu alaihi ba su da wani ci ga masallaci ba وما كان صلاتهم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وما كان صلاتهم عند البيت وتسلسوا صلى كأبا لكن بتكسل شيبا إلا مكاء سيفيتو kun sa abin da aka ce mafi ko mutum ya wata al'ada ce ta kahirai sai a mace halin eh, lekon ƙasa a rune shi da na sama sai a yi Musa, sai wani sauti ya hito kama an musa mabusa to haka nan sallar kahirai take sun ka shiga masallaci wajen sallah wata da kuma tabi a gama hannu da hannu a taba shi a sallar tasbiqan ai ja'alu zalika a salatin sun sanya wannan shi a matsayin sallar su allati umiru biha wanda aka umarce su da ita an ibn umar radiyallahu anhu anhuma annahum kanu yad'una hududahu al-ard su sun kasance suna adabu suna su ga kasa wa yasfiquna su yi wa yasfiruna su yi busa da bakin su shikenan sun gama sallah Allah ya ce fa zuqul azaba ku dandane azaba bi badare a wajen yakin badar mina kasali na kakkashewa wasu da kakkamewa wa gairi da wani ne bai ma kuntun na saboda kafircin da kuke yi ai da kufurikun saboda kafircin ku izman baddala dina domin duk wanda ya canza addini allazi umira bihi wanda aka umarce da shi wata ba hawahu yabbi son rai ne yabbar addinin musulunci yabbi son rai ne wanda duk yayi haka nan kafirun kafirina yu'adhibuhu Allah marratayn Allah zai mai azaba sau biyu bi azabin fid dunya ya mai azaba nan duniya wa azabin fil akhirah da kuma azaba ranar lahira wal kufar yunfiquna amwalahum kahirai suna tattara dukiyoyin suna ciyar da dukiyoyinsu الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم تكون عليهم مسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يهجرون والكفار كاهرين ينفقون أموالهم سنة شيدة دوكيوين ليتعاونوا على الكفر دون كما تجونا سكيم كافرين haka za ka nuyo ma badar haka sun ka kasance ranar yakin badar wa haka za zallu haka sun ka ci gaba ba da badar bayan wucewa badar wallahu yunziruhum bil hasarati Allah ya nemi su gargadi cewa za su yi nadama alama yunfiquna ga abin da suka cewa min amwalihim na su bi zalika ga wannan aiki kuma wai idu Umar hazima ya ne su alƙawari za a karya su wal kuzulani za su taɗi fa sai Allah yace subhanahu wata'ala innal na kafaru lalle wa'annan da suka kafirta yunfiquna amwalahum suna ciyar da dukiyoyinsu da ya suddu an sabilillahi don su danne mutane daga hanyar Allah ayyu haribuna annabiyya don su yaƙi annabi wal mu'minina da mu'minai da zalika don wannan wato suna tattara dukiya suna tattara dukiya suna ayyuka don su yaki musulunci wa sabilullahi huwa kullu ma fihi rafu lil islam ya an ce sabilullahi ba sai yaki kawai duk abin da ya an kai shi dauka rafu rafu wa sabilullahi hanya Allah huwa kullu ma fihi rafu duk abin da ciki ne akwai daukakawa lil islam lil islam ga musulunci shine sabilullahi wanda Allah ya shar'anta ba mutum ya ga dama ya shar'anta da kai ne ba shari'a Allah ta shar'anta to kahirai za su ciyar da dukiyarsu don su hana mutane abin na na addini da kyau yin fiƙuna za su ciyar da dukiyar tasu sun matakunu fi aƙibatul amri alaihim hasara sannan ya zama nadama gare su ƙarshen al'amari nadamata ce ha don dukiyar ta wafawa ce ma ƙasa zuwa abinda kuma suka nema ba su samu shi ma ya kucci sun ciyar da dukiya don su ɗaukaka addinin kafirci dukiya an kashe kuma addinin kafircin bai rinjaye na musuluncin ba ku dibi musulunci ko ina an ka kai maganar musulunci ake yi ko ina duk da kogarin kahiraina ana maganar musulunci kun ga musulunci ya ɗaukaka ko ina shi aka magana saɓanin kafirci sun mai gulabuna bayan sun kashe dukiya kuma a rinjaye su fi duniya nan duniya wallazina kafaru minhum da suka kafirta cikin kahiran wannan lokaci wa man gairihim da wani ila jahannama fil akhirati na ranar lahira zuwa ga jahannama ake ta da su ayyuka ko ليميز الله الخبيث ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيركمه جميعا فيجعله في جهنم

thumma takuna alaihim hasara sannan ta zama hasara ga ta zama nadama gare su liyamiz Allahu al-khabisa don Allah ya rarrabe miyagun mutane su ne kahirai min tsayibi daga mutanen kwarai su ne mu'minai wa yaj'alu al-khabisa ba'dahu ala ba'din ya ɗauki mugu ya game shi sashi ne da sashi wayar kuma hu jami'an ya hade shi gaba ɗaya ay yajma'uhu ya haɗa shi mutarakim ba'dahu ala ba'd sashi yana bisa sashi wai ja ja'aluhu fi nama ya shigar da shi cikin ika humar kasiru na wa'annan sune masu hasara saboda haka kahire na ciyar da dukiyoyi suna ayyukan dukiya da yawa amma dukkan abin da suka yi aikin banza na suka yi Allah zai rinjayar da addini mai da rinjayar da waɗanda suka bi shi duk da wannan sherori da kuwa gani kahire na yi tsakanin musulmi na rarraba kan musulmi an hana musu su haɗa kansu wuri guda dowa da kaso ka haɗa kai sai su samu wani wanda zai shigo cikin mutane ya zo ya yi musu bayanin da zai raba kan mutane duk da haka nan wato abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai taimaki bayi ne musulmi da izinin Allah ko kusa ku da nesa sai dai ya taimaki addini ne alƙawari na yayi kataballahu la na ana wa rusuli inna Allaha qawiyyun aziz ka kawawa abin nan ka kawaya jikunkunan mu da imanin mu da zukatan mu ga imani da kai ya kauya aziz kullun ladina kafaru قل الذين كفروا إن ينتهوا يكفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الله عليه to Allah ya ce kullun da kafaru ka ga ma da suka kafirta ka abu Gani kama abu Gani wa tabi da abokai ne in yanta wa ala kuhuri in sun hana kansu daga kafirci wa qitalin nabiyyi kuma sun hana kansu daga yakin annabi sallallahu alaihi wa sallam yughfar lahum ma qad salafa za a gafarta musu laihinsu da ya gabata dole mutum yayi barna in ya tuba ma Allah duba ta gaskiya to Allah zai gafarta mai abin da ya aikata min amalihim na ayyukansu islama ya يجب ma qabla, don musulunci ya goge duk abin da an ne. ya amuru amma alimta annal islama ya jubbu ma kana qablahu min adh ya amuru baka sani ba hakika musulunci yana goge yana yanke zunuban da sun ka gabace shi wa'anda an kai kamar a musulunta baka sani ba wato Allah yana goge su ai da zarar mutum ya tuba ma Allah to abin da yayi wanda bai da kyau kamin ya tuba Allah ya goge shi amma wa in ya udu ila qitali in sun ka dawo ga koma yakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kalma da sunnatu awwali hakika sunnan mutanen farin ta riga ta shuɗi saboda haka mutanen farin da sun ka saba ma Allah halaka su yayi to sunna su ta wuce duk wanda ya ce aiki nai da safa a Allah da manzo nai to Allah zai mai wa dawa wa ita ai sunnatu na fihin sunnan mu ga Yesu ta gabata bil ihlaki ma halaka su wa kadhalika nafa'alu bi yadda muka yi musu haka za mu yi mana yanzu waɗanda suka kafirce mana wa qatiluhu وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وقاتلوها أيها المؤمنون يا قوم أي ويا هي ما دوب على كل الذين كفروا كغيا ما وإن سوك كافر كما كغيا ما سوء kullin na amon ya gafiru a abradar da mera fil awwali littal ibibihin don tausaya musu ya ce kun. wa huwa wazifatun biyu wannan aiki annabi na aka ce ka ce wa jima'a fitani ga magana ta biyu aka ce wa katin can aka ba shi umarni shi ɗaya kullin na kafaru nan kuma aka ce wa qatilu ku duka ku taru ku yaki mumini na don kwadaitar da mu'minai ya tare ga yaki wato domin shi annabi shi ajjagora shi Allah ya azama in an ka baka shugabancin mutane ba wai abin da suka shi kaka yi ba za ka shirya abin da za ka yi illa dai abin da shari'a ta ce za ka shirya duk abinda kaka iyawa za yi akwai inda ya kamata ka shawarce su akwai inda faɗa musu ka kai kaza za mu yi kuma a tsaya nan ba a bi da ra'ayin kowa kaza za a yi akwai inda za ka faɗa musu kamin ka yi abin akwai inda za ka faɗa musu bayan ka yi abin akwai kuma inda kaka bi da shawara inda aka bi da shawara su da abin da baka iya yi to sai ka bi da shawara su don kama ma za ku yanzu tare za a yi don shi shugabanci abu na wanda aka ba wanda ka iyawa abuna wanda aka ba wanda ka iyawa jihadi duk da kuka ji a annabi an kasa amma an ci abin nan ya kwadaitar da muminai wa harridil mumini ka kwadaitar da muminai su muminai kwadaitar da su akai amma shi jagoran shi Allah ya azama don haka ya ce wa huwa wazifatun nabi shine aikin annabi sha'anin shugabanci shine sha'ani ne wa juma'a bisani wa wa qatiluhu li tahridil mu'mini dan a fadaitar da mu'minai alal qital akan yaki wato ku yaƙe su ta la ta kuna fitinatu har ya zan babu shirka ko guda cikin makasa musulmi ba su da hutawa sai lokacin da an ka kai babu mushriki ko guda cikin ƙasa ba a shirka da Allah to sannan musulmi za su zanna su huta amma dai hutawa ta hakika babu ta sai in babu shirka sai dai ya hutawa a ɗan huta in an gaji a tashi tsaye wato sai ya zan babu shirka wa ya kuna dinu kulluhu addini ya zama dukansa lillahi wahdahu Allah kaɗai aka bautawa wala yu'badu ghayruhu ba a bautawa wani ne to in ka an kai haka nan jihadi ya kai wa in tawa ana ko ya an kai yakin kahiri har sun ka halaka su daga kabirci fa inna ya bima na basiru. lalle Allah mai gani na da abin da suke yi wai jazihin bihi zai saka musu da duk abin da suka aikata wa in tawallau wa in tawallau fa'lamu anna Allah maulakum ni'mal al-maula wa ni'mal nasir wa in tawallau an imani idan ku kai duk abin da kaka iyawa kayare sun ka kau da kai daga imani to fa alamu ku sani ko musulmi laha maula ku lalle Allah majibinci al'amarin ku ne ai nasirukum zai taimake ku wa matawalli ku zai taimake al'amuran ni'imar maula ma dalla da majibinci huwa shi Allah wa ni'imar nasir ma da mai taimako mai taimako saboda haka ku mai da al'amarin ku gare ku jingina gare shi zai taimake ku da izinin Allah to wannan ma tabbata lokacin da ya tabbata annal anfara lillahi wa li rasuli ganiman na Allah adda ita adda Allah da manzo ne su adda ta kaddama mina adillati mazkura saboda dalilan da sun ka gabata na dalilan da aka ambata a nan can sama wato warkon aya to da yi bayyana kaifa yi kusa mahalin ba to sai ya shiga yana bayyana yadda za a raba wannan dukiyar wa yuwazza'u al-ghana'im a rarraba ganimomin da amrul dan mulkiyatu halillahi wa rasul Baya an dawo da ikon ta ga Allah da manzo ne fi awwal sura farkon sura to yanzu ga yadda za a raba ta wa alamu anna maganin wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in ba anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba وللرسول ولذي القربى اليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير Yanar ku sani ana maganin duk abinda kun ka samu na ganima a fasu minar ku fari ƙahara abinda aka ce maganima wanda kuka anto da ƙarhin tsiya ga kayayyar nishe in ne to ku sani fa ana lillahi kuma sau za a kasa shi biyar Allah adda kashi guda ya amuru fihi bima ya sha duk abinda Allah ka so cikin kashin nan guda to zai ba da umarni a yi walin rasuli a ba ko manzo na shi kashi wani dir qurba da yan uwan manzo ai qarabatun nabi yan uwan manzo sallallahu alaihi wasallam nan bani hashim cikin bani hashim wa bani muttalib saboda su ba su cin zakka don da ba a ba su zakka to sai a ba su dukiya wadda ta yi kowace halacci wato dukiyar ganima ita ta yi kowace halacci sannan wale ya tama da kuma mara'i a dafan da musulmi na yara ƙanana ɗiyan musulmi allazi na halaka aba'uhum da babannin sun ka mutu wa hum fuqara suna matalauta do yaron da babana ya mutu bai balaga ba to shi aka ce ma marayi amma ita ɗiya mace ne ya ta sai sadda an kai mata aure Wuta balaga saboda ita mai rauni ta tana nan maraimiya in ji bayanin malamai sai sadda an kai mata aure ta yi daga maraici amma namiji duk sadda ya balaga su ya hita daga marayi ba a ce mai marayi karkatawa kana haɗin kai marayi kake gidan nan babu abin nan daga kai sai matakka marayi a da mata marayi zai da mata don yaro na ƙarfi da ka kai ga mata ba marayi kake ba ka bacci wa mutane kai marayi kake ga ka da mata to babanka ya rasu ka kani ko to ai duk wanda ya balaga baba ne ya rasu ba da kuma a karatu ya bani adama ya je adam kai ka saba sunan baban adamu baban naka adamu ka san shi to ko ni da ha gani ba ba san baba adamu ko ni da ku ba ne ku Eh to ka da ji wanda an marayi amma in an ka ce wanda ya balaga marayi na ai ka ga duk kowa duk duniya kowa marayi na tunda annabi Adamu ya ka ga kowa ya zama marayi shi aka ce ma idan mutum ya balaga ba marayi na ba in aka ce haka nan da ka ni marayi na ai ka ga kowa marayi tunda kowa baba ne ya rasu ya bani adama duk wanda a wurin gama rayi na in wasan an tabi wannan saboda haka yaro da ya karami wanda bai balaga ba to shi aka ce ma marayi kuma ku taimake su ku taimaka musu yara marayu, ku taimaka musu war masaki ne da miskinai zawar haja wa'anda adda bukata minan musulmi da cikin musulmai talakawa to wa'annan duka wanga rabo na biyu nasu kashi biyar za a wa dukiya guda Allah adda shi guda manzon Allah adda sannan da yan uwan manzo da marayi wa min sabili da marayuwar masaki wa sabili mutum biyar kenan a kasa biyar kowa a bashi kashi guda cikin su wa sabili al-munqati wa fi sabari wanda guzuri ne yanke cikin tahiya sai kun san dore kasa aka tahiya saboda haka mutum na tahiya baya da gudumi iya sai wani gari sai ya tsaya bi da abinci ya kara gaba gari na gaba ba kamar yanzu ba da ya an tashi mota za kana Legas motar Legas na nan ka shiga motar Legas sai Legas za ta ake ka kun ga in za ka bi gudunmawa kamin ka hita ka kabe da ta in ka hita babu tsayawa don ka biya kuɗin da za a kai ka Legas kuma sai can za a aje to lokacin tahiya aka yi mutum ya ɗan taɓa tahiya ya tsaya ya huta to lokacin nan ya zama tahiya yana neman taimako ga mutane mina musulmi ai yastahiqquhu annabi wannan rabo da aka ambata annabi ya cancanta da kashi guda sallallahu alaihi wasallam wal arba'a nau'i guda hudu sauran jama'a nan guda hudu kowa ya cancanta da nashi alama kana ya mu kamar yadda annabi ke rabawa min anna li kulli li kullin min anna li kullin khumsul khumsi don na cewa cikin kashin gabiyan na mutane kowane kashi guda yana da kashi guda cikin biyar su biyan na jama'a to kowane kashi guda yana da kashi guda cikin biyar wa ba'da wafati sallallahu alaihi wa sallam sar samu ila mara al-imam bayan annabi ya yi wafati to rabon annabi sai wanda a shugaban musulmi ya diba ya ga ina ya kamata a tashi tunda annabin da an ce a ba bai kuma ya ce su ba a gado su balle a ce ina masu gado ne ya ce na hannu ma'ashirar anbiya ila su mu jama'a annabawa muke ba a gado kun sai aka ce su a mai sai ga shugaba ya diba na wannan lokaci ya ya kamata a yi da shi wa inda abi halifa ta kada samu amma wajen maza ba abu ba. Ya ce idan dai babu annabi kashin biyar yadda an kai to hudu za a mashi su domin an ce a ba annabi to babu annabi an kai kashi biyar za a ba abu hanifa ya ce babu wannan kashi wa samu zawar qurba wa fati kuma yan uwan annabi yan annabi ya ya rasu to nasu rabo ma babu shi inji abu hanifa summa akhamatul arba'a sannan kashin nan biyar albaqiya wanda kashin nan hudu da sun karage legalimina a ba masu ganima wato masu jihadi to haka za a raba in kuntum amantum billah in dai kun kasance kun yi imani da Allah fa alamu zalika ku san wannan rabo da Allah ya ku san wanda za a rabawa wa ma adafan ala billahi wa ma anzalna ala abdina abinda in kun yi imani da Allah kuma kun yi imani da wa ma anzalna ala abdina da abinda da abinda muka saukar da bawa mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mina mina mala'ika mala'ikun da ya saukar wal ayati da ayoyin da ya saukar yawmal furqani da ranar rarrabewa tsakanin ƙarya da gaskiya ay ma bada al fariqu bainal haqqi wal batil domin ranar badar ita ce ta rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya yawmal taqal jama'ani ranar da jama'a biyu sun ka haɗu almuslimuna wal kufaru da musulmai da kahirai ran na an ka haɗu an ka ketire ni tsakanin musulmai da kahirai kuma Allah ya rinjaye da musulunci a rasa wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko ga dukkan komai wa minhu cikin iko ne akwai nasarukun taimako ma qillatikum duk da kuna yan tsino wa kasaratin su ko suna da yawa ya Allah ya man ala kulli shay'in qadir ka taimaka mana ka kare mana imanin mu ka kare mana addinin ka kare mana lahiyar mu da rayukan ka kare mu ka kare garuruwan mu ka kare gidajen mu ka zaunar da mu lahiya ya man ala kulli shay'in qadir idan antu أذنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينه وإن الله لسميع عليم إذ بدل من واتو واتو إذا أنتم واتو badalin watan ranar yawon takal jama'a wato idan tumka nuna lokacin da kun kasance a wannan rana bil odwatar duniya kuna wani wuri da aka ce ma odwatar duniya shi wannan wuri alƙurba Alƙurba min madina kusa ga madina wurin yake wahiya da dammil aini oduwa wa kasare ha'i wato abin na shi wannan wurin lokacin da kuke odwatar duniya abin nan janibul wadi gehen rahi wa qala abu amr abu amr ya ce oduwa iya al makanul murtafe, kowane wuri wurin da an tafi kware ana ce mai oduwa. in ji abu amurka kowane wuri da adda tudu ana ce mai to lokacin da kuke oduwato duniya wahun bil ta kusuwa su ko suna wani wuri da aka ce ma oduwato kusuwa albu'da ha, wuri wanda yake kusuwa wato nesa ga ga madina warrakabu ayyarin kahire da kun kai to bi ranar badar shi kuma yana gehen ay al'iru ka'inuna bi makanin asfal minku sun kasance ga wani wuri kasa kasa gare ku wato gehen gebe min ma yi albaharu abin da ke bi mu gulbi wato gebe walau ta tawa atwa antum wan nafir da a ce alƙawari kun kai da ku da jama'an nan na kahirin likitare wajen yaƙi laktarantun filmi a jiran nan kan da kun saba ga alƙawari inda alƙawari kun kai da su tora ran nan da kun saba alƙawari walakin jama'a kun bi gairi mai adil sai dai Allah da iko ne ya haɗa ku ba tare da kun yi alƙawari ba haka kawai Allah ya shirya wannan haɗuwa ga ku ga da ya ƙaddi Allah amara kana don Allah ya hukunta al'amari wanda ya kasance a mai aikatawa fi ilmihi a mai aikatawa cikin ilimi ne wa huwa nasarul islam shine Allah ya hukunta taimakon musulunci wa mahaqul da shahi wa kafirci fa'ala zalika Allah ya yi wannan da kai ne ya halika man halaka an bayyana don mai halaka duka shi halaka bisa ga hujja na ba bisa ga jahilci ba ai ba da hujjatin zahira bayan hujja na ta kamar ala'i ta tsaye gare shi abinda a hujja na a nan wahiyar nasarar mumini na nasarar da Allah ya ba muminai ma a killace tare da karancinsu alal jaishir a akan runduna ta yaki alkafiri wadda an mai yawa su kahirai suna da yawa musulmi suna da karanci a ran kuma Allah ya ba musulmi nasara aure ya mutu man ya mutu ko kuma ma'anarsa don mai mutuwa ya mutu an bayyana a akan hujja bayan ya gane ta wa ibrata ayana da ishara wadda ya gane ta da ido ne fa qama alaihi hujja hujja ta tsayu gare shi wa yahya man hayya an bayyana kuma mai rayuwa shi rayu bisa ga hujja wa inna allaha la sami'un alim lalle lalle Allah mai ji ne kuma Allah masanina ya Allah ya sami'u ya alim kana jin abin da muka faɗi kana ganin abin da muka aikatawa ka ba mu nasara akan mu. Allah ka ba mu nasara akan mashayinmu Allah ka ƙara mana imani da lahiya ka warkar da mu daga dukkan cuta. ya Allah ya sami'u ya alim ka sauƙaƙa mana azumin ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin azumin ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan azumin ramadana ka ba mu kariya da tsaron ka lelan wani harin ya Allah ya sami ya amin ibiri ta humullah ibiri mana ka kalila wa nawara ka wa kasira labadan tum wa la tanaza'atun bil amr wa lakin allah sallam annahu alimun بذات sodo. kuma ka tuna izri ka humallahu lokacin da Allah ka gwada maka kayare bi manamika cikin kwanan ka ai nome ka kai kwana sai kai mawarki Ka gaga kahire kalilan yan kino fa aka barta bihi a sai ka bala ba tabba banka labari cewa kai nayi mawarki ga kahire na ashe yan kino na da ka gaya musu wannan fasaru sai sun ka ji daɗi sun ka ce yanzu a murƙushe su maka yi madawo Allah ya yi wannan da gangan ne walau a rakawan kafira inda ya gwada maka sun su da yawa lafashin tun wallahi da kun wace ajabin tun da kun ji tsoro inda ya gwada muka su da yawa da kun ji tsoro to wannan kun ga farfaganda aka ce mai sai wanda bai ima sai shi tsora farmaganda yana nuhin karhi ga rai kai ba ka da karhi shina da kaza shina da kaza wannan farfaganda aka ce mai to Allah da ya so ya shahe kahirai sai farfaganda su ya shi ta yaƙinu sai ya gwada ma annabi su ɗan suna alfahari yawa gare su sai annabi ya gare su ɗan ko da aka haɗuwa musulmi ba su jin tsoron su don sun taho da nai yan na amma inda sun ji tsoro sun kasu. kamin su taho ba su iya ka komi shi yasa kuwa ganin yan siyasa suna ta farfaganda da yara ana ta maganganu ana kabbara wanda aka so a kabbara a walakanta wanda aka so a walakanta wannan shi aka ce ma farfaganda to amma Allah da iko ne sai ya gwada ma annabi kahirai yan tsino ne yace inda ya gwada muku su suna da yawa lafashin tum da kun wace ai jabintun da kun ji tsoro wala tanazatu bil amri da kun ji ayya ga al'amarin yaki wadanda su ce a sai wadanda su ce ka a sai walakin Allah sallama sai dai Allah ya tsari sallama kun mina fashil wa tanazu ya kare ku wato daga karewa da jayayya innahu Allah alimun bai za ta saduri ya san abin da a cikin kira zan kuwa su zuka can ku gaba ne wa yi yuri ku muhu wa yi zai yuri ku muhu ibil kai don bi a ayyuni kun kalilan wa yi kallilukun ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور وإذ يريكموهم أيها المؤمنون كما كنتنا سد يكبر أمك مكو قوم مني إذ التقيتم في أعينكم قليلا لو كنتم تعالوا بإلوكم فيكم كنا غير سئتين saboda wanda ya ba ku labari ya gane su in kun yarda da duk abin da ya faɗa ga kahire da yawa amma musulmi ganin su kai yanci nuna ƙara matsowa ɗaya musulmi kai don suna ganin kahire yanci nuna tun da annabi ya ce yanci Allah ya ce to ai ku tuna da lokacin da ya gwada muku su in zarta kai sansar da kun ka haɗu biya kun ga idon ku kuna ganin su kalilan na hawa saba'ina na wamiya kuna ganin su kamar mutum saba'in kamar mutum ɗari wahun alifar su dubu na ko amma ganin su kuka kamar mutum ɗari duwa da ka yi tanadi in Allah ya suya mai shi kaɗan cikin sai shi mai ka Ga su sun yi wa tanadi sosai amma Allah bai so tanadin su ya bayyana ba sai ya mai shi su ‘yan cinu. suna ganin su adda yawa sai ya mai shi su ‘yan cinu. wayo kalli da kun fi a ayyana su suna kallon ku suna ganin ku ‘yan cinu su ma suna ƙara jin ƙarfi da ya ƙudi mu don su yi kusa wala ya rage wa wanke Taliku don ka su dawo su yakin ku kuna ganin su yan da su suna ganin ku yan ci da kowa to ya kai bari in to mu da gama da su mu huta wa hada taqlidu kana qabla ittiham al-ittihami wannan karanci waɗanga na ganin waɗanga yan kaɗan waɗanga na ganin waɗanga yan kadan kamin yaki ya haɗu falamma iltihama sadda yaki ya hadu arahum iyahum mitalai sai Allah ya gwada mu musulmi ka sun lanka su biyu mitalai al-kufar wato sun lanka su biyu su kahire kenan su sun ga musulmi a abin nan sadda sun ka hadu falamma iltihama arahum iyahum sai Allah ya gwada mu kahirai mitalai mu'mine sun lanka su biyu ay mitalai al-kufari wato musulmi sun lanka kahire biyu li'ilqa'ir ruqbi ar-ru'bi don a kada tsoro fi qulubil mu'minin fi qulubihim a kada tsoro cikin zukatan kahire mina mu'minin daga mu'minai sai kahire sun ga ashe musulmi yawa gari sai sun kawara batun gudu musulmi sun kawara batun bugewa kama fi surati ali imran li yaqdi allah amran kana maf'ulan Allah ya yi wannan don ya hukunta al'amarin da ya kasance zai hukunta wa ilallahi turja'ul umur zuwa ga Allah ake dawowa da al'amurra fa ruha wato ya kasantar da abubuwa wa yudabbiruha ya tsarar da abubuwa wala ya yamliku sawahu sarifa na ba mai iya jujjuya abubuwa yan bashi wala ta tadbira ba mai iya tsara ta yan bashi ba saboda haka muhimmi dai ku haɗa kan ku ku yi abin da kuka yi saboda Allah ya ayyuhallabi na amanu ya laqitum Ayyuhallar zai na amana, za'a naje tumfiyar na Allah Ya ayyo Halaqi Ko baya Allah, wa'inda kuka yi imani ku san da tari, ku zala kifin ta'adda 'yankunka da kamu da jama'a a kahirai, inda an heto yaƙi da ku da kahirai. jama'atan kafiratan kun ka hadu da jama'a kahirai to fasu sun ku tsaye wuri guda ku ban gudu fasu ba da ke kitalin in dai ko ne kun to in ba kun to ba ka kun to sai kun shirya amma in kun ka shirya kun ka to to ka kun gudu ko nasara ko mutuwa amma ka ku gudu wala hajin mu ku bari ku wace amma dai abinda za ku yi wa kurullaha kafiran ku yi ta zikira Allah da yawa shi babba abin da ka da nasara ga abubuwa jingina ga Allah kun san Allah ya ce wa ana ma'a abdi idza zakarani ni duk sanda bawa na yi zikiri na to ina tare da shi da gudunmawa ta to abin da za a yi in kun kai dai kun kai to ku yi Allah kaseeran ku yi zikira Allah zikiri mai yawa wad'uhu bin nasari ku yi ta ne ya ba ku nasara ku yi ta ne ya ba ku nasara wa kana annabi sallallahu alaihi ya yaqulu inda liqa'il adu annabi ya kasance wannan zikirin da aka magana yana yi ne inda aka gamu da kahirai Allahumma munzilal kitab wa majriyas sahab wa al ahzab ahadimhu wa ansurna alaihi annabi na mai ta wannan addu'a ya Allah Allahumma munzilal kitab ya Allah wanda ya saukar da littafai wa majiyar sahaba ya Allah mai gudanar da giragizai wa hadimar ahzab ya Allah mai rusa ƙungiyoyin kahirai a hazimin kawakis wa sunna alaihim ka taimake mu a su wannan ita ce addu'a annabi yana ta maimaitawa bai bari ba sai da Allah ya bashi nasara a su to so ake ga musulmi duk abin da suke? su ci gaba da mai da al'amari ga Allah suna yawaita zikiri mai zikirin Allah na taimakawa a samu nasara da abin da aka dan nasara gare yana taimakawa a samu tsaro ga abin da aka dan tsaro gare ku yawaita zikirin Allah la'allakum tuflihuna don ku samu babban rabu wa adi'u Allah wa rasulahu wa adi'u Allah wa rasulahu wa la تنازعوا wa wasbiru inna wato duk lokacin da musulmi suka neman nasara ga Allah subhanahu wata'ala to wajibi na da su musulmi su samu su tsaya wuri guda su bar raba ƙafa. sannan su yawaita zikira Allah kwarai sannan wa'adi Allah wa rasuluhu ku zan masu da'a ga Allah kuma da manzo ne wala tanazu ku bajayya gaddama ku bar gaddama ku haɗa kan kori guda ku ban gaddama in kuna so ku yi nasara ba ku ban gaddama kun gani idan kuka diba ko yanzu mutanen da sun ka haɗa kansu wuri guda ba ɗaya suke da wayanda ba su haɗa kansu ba ko da ku wayanda ba su haɗa kansu ba suna da yawa yawan banza na wayanda sun ka haɗa kansu sun yi su cin ohanin abubuwa ai da yawa kuna ganin wasu abubuwa kuna cewa ku kun kai wahala amma masu cin ohani ne daban haɗa kansu sun kai kuma ku haɗa kanku in kuna sun ku samu nasara idan mutum yana tunanin kai ne ɗaya ya sani babu ruwa ne da kowa ba za a samu nasara ba don ka gani yanzu mai nuhi ya taimake ku in kun ka haɗa kanku da naira goma in wani ya ta wanda bai haɗa kai ba ya bashi naira ɗaya sai shi ta murna naira ku goma ta haɗu saboda naira guda to amma in kun ka haɗa kanku sai ku ci riba saboda haka ku haɗa kanku matasa ku haɗa kanku da dattijawanku dattijawa ku haɗa kanku da malamanku malamai ku haɗa kanku da shugabanninku ku yi hankuri da juna wala ta tanaza'u kada ku yi jayayya wala ta hukar kakku yi saɓani shi ma na kunga abin da tsakaninku in yaro bai bi babba ba babu wanda za a iya samu haɗin kai don babba bai bi ne saboda ba ka ganin rami ka ce bari in haɗa ciki da gangan da gangan yaro bai gani ne kaga kai kana ganin ga haɗari shi bai gani ne ba ka bi ne ku ta haɗari sannan kai ko yaro in baka zuwa babba nan gaba girma za kai yara ba su bai kawa wadda ka san baka bi na gaban ba na bayan ka bai binkawa duk lokacin da ka shirya ka bugi na gaban ka kai dai kila bayan ka akwai mutum goma da sun ka shirya ka bugai su buge ka duk wanda bai bi ba ba abi ne kowa ka fa abin shi shi ma ya bi saboda haka Allah ya ce ku kan kuri guda ku yi da'a ga Allah da manzo ne ka ku yi jayayya fa tabshiru jayayya karewa ta kasawa wata zabari hukum ƙaryan ku duk ta bushe ganin da kuka yi kuna da taro taron manza gare ku sai jama'a yan cina su yi ko wani don sun haɗa kan wuri guda wata zabari hukum ƙaryan ku ya tahiya sai kowace kun ƙaryan ku duka wa daulata da eh, hukumar ku wasu jama'a ku yi hankuri ba ku ɗaya da matsala ba da ku nake yan izala ku yi hankuri ku haɗa kan kori guda ku yi hankuri ku haɗa kan kori guda rabuwa ba alheri ba wani furkata sharro rabuwa sharri rabuwa sharri wani furkata sharro rabuwa sharri na kun gani tafsirin ga da muke, yanzu in kuka tsaya kuka diba a izala je gaba ba ta da hili kamar irin na gidana ba izala mu ba izala kowa da ɗarika kowa ba ta da hili wanda nake da shi in dai je gana amma don haɗin kanmu don mu haɗa kanmu na baro can na dawo na inda za mu haɗa da ni da ku don mu haɗa kanmu wuri guda domin idan na zanna da na tabbatar da na tabbatar da yau ko sadam ne koma wajen wa'azi sai kun iske ni to amma menene amfani amma menene amfani ni kadai na bakko na bar jama'a nan na koma taliya fa'ida babu fa'ida da za a samu don fa'ida mutum guda ba fa'ida ta ba fa'idar jama'a ita fa'ida shi yasa kun ka ga mun dawo nan mun gane wuri guda to duk abin da kuka koyi da'a ga na gaban ku na bayan ku sai su bi ku in ka ce ba ka bin na gaba na baya bai bin kawa ko mutuwa za ka yi sai dai ka mutu bai bin kawa don sakamako na shibka ta wanda ya yi ta sai ya girbi wanda ya shibka abin kwarai ya yi girbi abin kwarai wanda ya shibka mugun abu ko ya yi girbi saboda haka ku haɗa kan kuri guda ku yi hankuri da junan wasbiru wasbiru ku yi hankuri da junan ku inna allaha ma'a sabirin bin nasai lalle Allah yana tare da masu hankuri da nasara wal auna da taimako ka taimaka mana Allah ka kasance tare da mu lailan wa nahara wala kinna ila nufusina tarfata aini saboda albarka sunayenka ka gafarta mana zunubanmu baki ɗaya. kuma ka shirya mu ka shirya mana ɗaya da iyali da zuriya ka ba mu ikon kwana nan wurin nan za mu kwana insha Allah wa alaikum a a'a mutum shugabanni na ƙasa ne ka zuwa ba umarni shi su shawara yanzu mun kan gama magana a haɗa kai a yaushe wani zai wanda ya ce shi wani abu shi dai a wayannan da ka sani shugabanni sai ka ba su shawara abinda duk sun ka ɗauki matakin da sun ka ɗauka shi ya ka ɗauka To, mu yi wa annabin musalati sallallahu Alaihi wasallam.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 ya ya mana ya ya mana ya dar ya nafi'u ya dar ya nafi'u ya dar ya nafi'u ya nuru ya hadi ya badiu ya baki ya waris ya rashid ya sabur muna roƙonka Allah bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta gafarta ya Allah ka gafarta ma uwayen ya Allah ka gafarta ma ya Allah ka gafarta ma kakannin ya Allah ka gafarta ma da kannai da iya da iyali da zuriya uwayen ka gafarta mana baki daya ka gafarta ma matayen mu ka ƙara musu imani da lahiya ka gafarta ma uwayen su da kakannin su ka gafarta ma su da kannan ka gafarta ma mana baki daya ya waɗanga da ka ba mu da waɗanda za ka ba mu ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka shirya mana su Allah ka sa musu albarka Allah ka gafarta musu dukkan bunubansu Allah ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka Allah ka mai da hankalinsu ga karatu da ibadarka Allah ka sa su tsare addininka da kyau kai manya-manyan malaman musulunci da su masu tsoronka manyan shugabanni manyan mawadata manyan baradin musulunci da su masu tsoronka da albarka sunayenka Allah ka sa mu cikin wayan da kake kantawa da rangana yau sa mu cikin waɗanda kake yanta sauran darairai Allah duk bukatun mu na alheri ka biya mana su wayanda ba na alheri ba ko kamar alheri ka biya mana abinda don muka tsoro Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ya Allah ka kiyaye mu bayan ka musulmi a da manya maza da mata wayanda suka roke mu addu'a da wayanda ba su roke mun roke ka Allah ka shirya su ka shirya ɗaya da iyali da zuriyar ka kyautata da su da imanin ka gafarta dukkan zunuban ka biya musu bukatun nan nasu na alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su Do wani bawanka wanda yake dan kasuwa ne amma kuma kasuwanci ne ya tsaya babu wani abin ya Allah ka dawo mai da kasuwanci Allah ka sa mai albarka ga abin da kan bashi kokari ne na addini Allah ka sa ya ƙara ya ci gaba Allah kada ka kunyata shi yadda yake taimakon addinin ka kai ma ka taimake shi duk wata wadda kanta ya ɓace ko mijinta ya ɓace dukkan su Allah ka dawo musu da abin Allah ka dawo musu da abin Allah ka dawo musu da abin Allah da albarka sunayenka ka zaunar da mu lahiya Najeriya ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya arewa mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya jihar gata mu Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya garin nan namu da ƙauyuka ne Allah ka ƙara mana lahiya da zaman lahiya ka taimaka mana da albarka sunayenka da sifofinka maɗaukaka ka taimake mu ka kare mu ka kare gidajenmu ka kare mu ka kare makarantunmu ka kare mu ka kare masallatayenmu wuraren da muke zama ka ba mu kariya da tsaronka wuraren sana'o'inmu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren ayyukanmu ka ba mu kariya da tsaronka wuraren tahiyoyinmu duka inda duk muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawo wa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da abdisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na ƙasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka Allah ka gafarta mana Allah ka yahe muna Allah ka ƙara mana imani da lahiya Allah ka warkar da mu daga dukkan ciruta Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana Allah ka sauƙaƙa mana azumin Ramadana ka sauƙaƙa mana ayyukan azumin Ramadana ka sauƙaƙa mana lalurorin Ramadana Allah ka ashe ibadodinmu Allah ka ashe ibadodinmu Allah ka sanya motsinmu da shirinmu da maganganunmu da ayyukanmu da niyoyinmu da manohinmu ta zama saliha ka sanya ta ta zama khalisatan wa khalasatan li wajhikal wala wa la taj'al fiha shay'an li ahadin ya rabbal alamin ya zal jalal wal ikram Allah ka tosaya mana ka ba mu aljanna firdausil a'la ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka ka kare mu daga sharri duka Allahumma ghfir lana warhamna wa atina fid dunya عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله نسالك من الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين